This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wuni da kuma zaga shirin sashen Hausa na murya Amurka da ke muku magana daga nan Washington DC akan mitoci da dama wanda suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61 a Nijar ana juma'a gidajen rediyon amfani ne da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niya a birnin kwani a duniyar gizo kuma a voa hausa.com ko sashen hausa.com To tare da fatan mun sami kulami lafiya kamar yadda muke a ta DC Aliyu Mustapha sakwato ne tare da Mahmud lalu muke watsa muku shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yau. Bayan kun gama ji labaran duniya za mu ji ta baki 'yan Najeriya kan cikar kwanaki 100 cif da mulkin bahari a Najeriya ɗin. mun ga canji da dama especially bangaren tsaro ga wutar lantarki ko wutar lantarki tun bai magana ba ta zauna wutar an samu wasu abubuwa wanda ya farfado mu especially mu yan arewa maso gabar wanda ake kashe mu ba ma wannan ne ya dame mu ba gwamnati ya kamata ta koma kan manoma To dama kuma masu saurare abin da muke so mu ji daga gurin ku kenan a shirin mu ko kuma bangaren ba da dama a faɗi ra'ayoyi muna so mu kuna ku ra'ayi ba wai kawai cikar kwanaki ɗari ba muna so ku gaya mana a wani fanni ne kuke jin wa'annan kwanaki ɗari ɗin Buhari ya fi tasiri a wannan mulkin nashi da na kusan watanni uku ko fiye da haka. za mu buɗe layin mu mai lamba plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin ku gama mana ra'ayin naku amma yanzu ga labarin duniya. Ka jama'a assalamu alaikum. mayakan al sun halaka dakarun haɗin gwiwa na ƙungiyar tarayyar afirka goma sha tara a wani hari da suka kai a sansanin soji da ke kudancin Somalia a yau talata bayanai har ila yau sun ce maharan sun yi garkuwa da wasu daga cikin sojojin wani babban jami'in ƙasar ta somaliya ne ya gaya murya amurka adadin sojojin da aka kashe kana wani mazaunin yankin ya ce ya ga lokacin da aka shige da sojojin da aka yi garkuwan da su sai dai zuwa yanzu babu ƙarin bayani kan inda aka nufa da dakarun mayakan sun kai samaman ne da misalin karfe hudu da rabi na safiyar yau talata agogon somaliya a sansanin da ke janali a yankin shabele waɗanda suka shaida lamarin sun ce sun ga lokacin da mafi yawa daga cikin dakarun suka arce yayin da ƙungiyar ta alshabab ta kai harin wanda ke faruwa shekara guda bayan da dakarun amurka suka kashe tsohon shugaban ƙungiyar ahmed abdi godani ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai sa ido kan tafiye-tafiyen jama'a ta ce fiye da bakin haure hamsin suka tsallaka tekun bahar rum a wannan shekara daga yankunan gabas tsakiya da na afirka domin neman ingantaccen rayuwa a nahiyar turai Ƙungiyar ta ce fiye da mutane 234 suka isa gabar tekun girka yayin da 114 suka isa ƙasar Italiya, baya ga wasu kaɗan da suka isa ƙasashen Spain da Malta. A cewar ƙungiyar mutane 2,600 suka mutu a ƙoƙarinsu na tsallaka tekun bayan da kwale-kwalensu mai cike da mutane ya nutse. Wannan ƙididdiga da aka fitar na zuwa ne a daidai lokacin da nahiyar ta Turai ke fuskantar matsalar kwararar bakin haure da ba taɓa gadi ba tun bayan yankin wato yakin duniya na biyu. a yau talata hukumomin hungary suka rufe tashar jirgin ƙasa a budapest lamarin da ya bar ciki wato bakin hauren cikin yanayi na dafifi labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu hotunan da aka ɗauka ta hanyar yin amfani da tauraron dan adam sun tabbatar da cewa an lalata wani dan wurin ibada mai ɗimbin tarihi da ke birnin palmyra na ƙasar syria wata hukumar majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wasu hotuna da ke nuna yadda wurin ibadar yake kafin a lalata shi sannan daga bisani hotunan suka nuna yadda wurin yake kasance a lalace a yau talata sai dai shugaban da ke kula da hukumar da ke adana kayayyakin tarihin ƙasar ma'amun abdulkarim ya ce yana da tabbacin cewa akwai sashen wurin ibadar da ba a lalata ba amma ya tabbatar da cewa lallai an samu wata babbar fashewa a wurin wato wurin ibadar mai suna temple of bell a turance wanda kuma ke da tarihin kasancewa tun shekaru 200 da suka gabata kuma ƙasar ta siriya ke kaho da shi da ƙarshe wata fashewa da ta auku a wata masana'anta da ke gabashin china ta yi sanadiyar mutuwar mutum guda a cewar kafofin yaɗa labaran ƙasar wannan shine hadari na baya-bayan nan da ya auku a ƙasar bayan mummunan jerin fashewar abubuwa da aka gani a 'yan kwanakin nan. waɗannan haɗura sun sa an fara saka alamar tambaya kan ko ana bin ƙa'idojin matakan kare haɗura a ƙasar ta china hotunan da aka saka a shafukan sada zumunta na intanet sun nuna tashin hayaƙi a yankin dongyang mai cike da masana'antu da ke gabashin lardin shandong wata kafa yaɗa labarai ta shafin intanet ta ce a daren jiya litinin an kashe wutar wannan fashewa ta auku ne ƙasa da wata guda bayan da fashewar wasu abubuwa suka halaka akalla mutane 158 a wani yanki da ake adana sinadarai a arewacin birnin tianjin to muhammadu lalo ne ya kama labaran duniya daga washington na san sun kusan kagara su fara gaya mana su game da mulkin buhari na kwanaki ɗari amma kafin ku fara mana magana bari mu yi muku shimfiɗa tukuna da rahotanni guda biyu ɗaya daga abuja daga wajen nasiru adamu hikaya na biyun kuma daga jihohin bauchi da gombe da abdulhamid muhammad ya shirya mana kan shi batun cikar kwanaki ɗari na gwamnatin ta buhari Tuni aka fara muhawara akan nasarori ko akasin hakan da 'yan Najeriya ke gani a mulkin Buhari da ke cika kwana ɗari nan da 'yan kwanaki. bayan amsar mulkin a ranar 29 ga watan Mayu. Tun a kamfe shugaba Buhari ya yi alwashin yaƙi da cin hanci magance kalubalen tsaro ko Boko Haram da samar da hasken lantarki. PDP mai adawa dai ta fitar da sanarwar nuna rashin gamsuwa ga takun gwamnatin musamman ma ta fuskar tattalin arziki da take ganin gwamnatin na lalabe ne a duhu. Tana mai zayyana hana zuba dala a bankunan Najeriya da tsarin tattalin arzikin gurguzu ne. Jibrin Zakar Jigawa dan PDP ne da ke da wannan ra'ayin. To idan ko wannan kuɗin yadda take lissafi cewar suna da refinery guda uku sun yi kaza sun gyara ɗaya sun mai da ɗaya sun yi kaza sun yi kaza wannan kuɗin idan aka yi kwana ɗari to lalle talakan Najeriya zai san cewar haƙiƙa wannan kuɗin sun zo kuma ya ji ƙanshinsu ba ma wannan ne ya dame mu ba gwamnati ya kamata ta koma kan manoma ta koma kan 'yan kasuwa kar a yi mulki irin na wancan shekarun baka iyo odar ashana ka ce zaka kwace kuwa mai ashana ashanarsa. 'Yan watanni ba za su wadatar a alkalanci kan mulkin Buhari ba. a ra'ayin darakta a ofishin goyon bayan buharin ibrahim abdulkarim kowane kwana ɗarin da ake faɗi ashima ba adalci ba ne adalci shine a bashi nan da shekara ɗaya sai mu wayo baya magana mai da mai muka yi amma kuma babu wanda zai ce cikin kwanakin nan baka ga tsafta ba akwai wanda ya ce mai na aiki a farsa ɗin gwamnati ya ce wallahi daga lokacin da shugaban kasa ya ce aka samu canji zuwa yanzu kwas takwas aka kai shi ya ce duk takwas ɗin nan kwas ɗin da ya ce wurin yadda ake yin littafai ne ake kaza a yi auditin a kawo takardu a yi accounting a waɗaya da abin ya tafi ya ce amma da duk ba a yi ministry gaba ɗaya sai ga mutum uku ne kawai suke rona inda me yake ganin gwamnatin ta cimma a wannan lokaci da ake magana ita ce tambayar da newa mukarrabin shugaba buhari wato sanata hadi sirika an taso daga inda mutane suka fi karfin doka an dawo inda doka ta fi karfin mutane na ɗaya kenan shine babban canji na biyu kuma inda ake ta samun aljihun gwamnati ya zama azururu ko ina da ko ina zuba yake waɗi ba abin da gina wake yanzu babu wannan takau lallai wa rasuli ya ke ko ina kwanan nan ma shugaban ƙasa ya ce lallai a koma asusu ɗaya wannan ma kaga canji ne daga abin da ya koma ina son a amfani da wani canjin fa a gane ba wai canji bane daga runhar kwano ta kware a makaranta ko a mayanka zuwa sabuwar runhar kwano ta makaranta ko ta mayanka. Babu alamar akwai wani shiri da gwamnatin ke yi na yin taro don baje kolin ayyukan da take ganin ta yi zuwa yanzu. Don da yawa ma na hannun daman gwamnatin na cewa mizanin kwana ɗari ba zai ishi gwamnatin gyara abun da suke cewa PDP ta ɓata a tsawon shekaru goma sha shida ba. nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja. Najeriya. A kwana tashi babu ya ga mai rai sai ga shi har gwamnatocin da aka zaba daga na tarayya da kuma jihohi sun yi kwanaki ɗari a kan karagar mulki. A dangane da hakan ne muka yi waiwaye a don tafiya domin sanin yadda jama'ar jihohin Bauchi da kuma Gombe ke auna waɗannan kwanaki ɗari da aka yi ana mulkarsu tun daga gwamnatin tarayya da kuma na jihohi ga abin da suke cewa. Cikakken sunana shine Bala Abdullahi Mai ana ɗari da mai girma shugaban kasa kwana ɗari na shugaban ƙasa Janaral Muhammadu Buhari a yanayin ragamar mulkinsa a Najeriya za a ga an samu ci gaba an samu wasu abubuwa wanda ya farfado. Mu especially mu yan arewa maso gabar wanda ake kashe mu ake mana illoli da dama muke samun na kasa kaga za ka samu mun samu sauki ko da yanayin security da tsaro a ƙasar nan a yanzu a yanda ake ciki. kuma za a ga yanayi na wutar lantarki za a ga ingancin wuta yanzu ya zanna kasan nan ba kafan yadda ake samu a da ba man ka biyo ta jihar bauchi Ka ga yanayin jihar bauchi a da yadda tsohon gwamnan jihar bauchi malam isa yi guda ya ɗora ya ta da ayyuka na alheri wanda ko da gwamnatin adawa ta zo ya kamata a ce ta ɗora to amma wannan sai ta dakatar da komai a jihar bauchi wanda babu wani abu da yake gudana wanda kullum ba shi da wani abin da zaka ji ya faɗa a jihar Bauchi yau za a ce gashi wanda aka yi a al'umma dan talaka dan kuma su gane da ake taka muhimmiyar rawa a wannan mulki na kwana ɗari musamman bangaren zaman lafiya da kwanciyar hankali a da kullum za mu ji an kai hari a makwabtanmu makwabta kamar irin jihar yobe da maiduguri kullum ga yan gudun hijira a jihar mu ta gombe sun zo sun cika mana gari sakamakon rashin zaman lafiya amma kwana ɗarin nan an samu kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya eh mai girma gwamnan jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dangombo shi ma yana yawo garin shi yana dan koyi da shi mai girma shugaban kasa ta bangaren zaman lafiya a jihar mu ta Gombe sunana Baba Adamu Mai Nama Oji kwatar mun gwamnatin Buhari muna munna da ita ko ba gaskiya ba domin ta ɗauko hanyar gyara da za ta yi mana kamar gwamnatin jihar Dankongo a zahirin gaskiya mu to mu ba mu gani ba domin ba wani abubuwa da suka canja suna na rabiu usman gombe a gaskiya buhari ya yi rawar gani kwarai da gaske a wannan kwana da mun ga canji da dama especially bangaren tsaro wannan ba karamin ci gaba bane ga wutar lantarki ko wutar lantarki tun bai magana ba mata ta zauna wutar ga maganar cin hanci da rashawa yana iya kokarin sa kai. a wannan mu na gombe ai manufofinsa masu kyau ne shirye-shirye yake sosai akan wannan dawa da ya kwana ɗari da kamar maganar ruwa hanyoyi asibiti makaranti biyan albashi ra'ayoyin jama'a jihohin bauchi da kuma gombe kenan kan kwanaki ɗari na farko da gwamnatocin ƙasar suka yi abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya to a gashe ka malam audu to kafin mu fara ɗaukar ku Go to the music if you can get it. To uh, muna shirya yanzu za mu fara ɗaukar wayoyinku um, ku shirya sai ku kira mu a lamba plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun buɗe mu domin fara ɗaukan kiran ku da jin ra'ayoyinku game da batun kwanaki ɗari na Buhari kamar da na ce muna son mu ji ku a gurin ku a ina ne aka fi samun tasirin wannan mulki an ce mun samu kiran mu na farko daga Yobe amma kuma lambar ta Yobe ta tsinke to kafin eh, kiran mu na gaba ya shigo bari in sake maimaita lambar ga wanda suke kokarin su tuna ta to ɗaya wato ka Taraba sun kira wane ne yake kiran mu daga Taraba za mu ga muku lambar da baya. Nam Wane ne? To Malam Sirajo barka a ina kake ganin Buhari ya fi yin tasiri a kwanakin ɗarin nan da yana mulki. To na gode da Ubangiji Allah ya sa yau na samu ka eh, eh, ina jin ka. Ina jin ka ce me? yawa addu'a da nake ma shi general muhammadu buhari abinda na ga ya fi kokari a cikin bayani ne kuwa ya yi kokari a kan hanci cikin hanci da rashawa ya yi magani da kuma maganin tsaro da mhm. kuma wuta ni ko mu jihar mu tara ba gaskiya na gaskiya ta yanayin wayannan abubuwa mm. to da to mun gode to bari mu je adamawa hello Hello, ina jin suna na idi kawo da zangurore Yola South Adamawa State. A ina kake ganin Buhari ya fi tasiri a kwanaki ɗari nan da yana mulki ne? Eh gaskiya a bisa harkar tsaro ya yana kokari ya da kuma cin hanci da rashawa da ake yakan al'umma da suke wannan aiki. kaga kaga wasu abubuwa tana kana adama ɗaya daga cikin jihohin da wannan al'amarin tsaro ya shafa ɗin, ga mun ba ni misalin wasu matakai da kaga an ɗauka da kake jin daɗi a kansu a ƙarƙashin mulkin bayan nan eh gaskiya matakan da aka ɗauka kan harkar tsaro yana inganta adama sosai to mun gode to bari mu je kano hello hello wane ne da kano ni ne alhaji aminu idris da kano to alhaji ne barka da dare Eh, ina kake ganin eh, shugaba Muhammadu Buhari ya fi yin tasiri a kwanaki ɗarin nan na mulkinsa? A mulkin Buhari ya yi mai kyau domin jama'a suna samun lafiyar hayaniya da ake yi a ƙasa. Kuma aikuna an fara ga alamar duk an fara alamar nuna su. alamomin muke son mu ka gaya mana alhaji aminu shi yasa muke son mu jira ayin ku da an ce mai daki shi yasa da daki yake ruwa wani alamomi kuke gani da ke sa ku yaba da mulkin nashi to alhamdulillahi abin da muka gani kaga wannan fitintini da suka damu ƙasa sun fara tsayawa domin kaji nan an kashe jama'a nan an kashe jama'a babu shi hmm. na ɗaya kenan na biyu tsammani insha Allahu ai kuna tun da dai ya je ƙasashen duniya eh. to muna ganin insha Allah to mun gode alhaji aminu a kano bari mu je gombe halo halo ina jinka ai kai ma ina jin ka wane ne aminu shehu ne daga karamar hukumar lirgi local government gombe to ma na aminu ba na kan in sha ka kuma me yake burge ka game da mulkin na na buhari a kwanaki ɗarin nan da yi eh gaskiya mulkin nan da yi gaskiya ni ya burge ni sosai ba kaɗan ba domin abubuwa da dama wanda sukan faru yanzu ga sunan da yanzu mun so mun so mu samun sauƙinsa mm. gaskiya ba abin da za mu ce masa sai dai mu ce ubangijin allah ya tabbatar masa da alheri ubangiji ya karo mana buɗi irin wannan ne. akwai inda kake ganin ya kasa a'a ko kaɗan babu bayan da ya kasa babu to mun gode aminu a jigawa gwamba kai bari mu je jigawa yanzu hello hello na'am wane ne daga jigawa alkasin da ganye gefe ne daga jigawa karamar hukumar to barka da dare ya kake ganin wannan mulkin na buhari me yafi burge ka a cikinsa a ina fi tasiri eh alhamdulillah wannan mulki na muhammadu buhari gaskiya muna gode allah da ya ba mu shi a hmm. saboda ya taba bangare daban-daban wanda aka fara ma tukunna cikin kwana ɗarin nan kafin kuma a sake taɓa wasu bangarori masu yawa a ƙasar nan to eh, ba har kaɗai yake mulki ba gwamnoni ma suna yi ya gwamnoni fa kamar nan naka gwamnan almisali a inda kake yawa an riga ba a tsarin kwashi ma gwamnan mu yanzu yana kokari saboda yana wancan canje-canje na abubuwa wanda mutane suna gode masa wani manan din nan daga cikin masu masa godiya da abubuwan da yake to mun gode kwarai da gaske to sai jihar edo wa yake kira mu daga jihar edo mai shinkafa ne daga Edo Aduwawa. To na barka da dare um, kana jihar Edo kai ya kake kallon mulkin nan na Buhari a kwanaki ɗarin da ya yi me ya fi da ya burge ka a cikinsa. Alhamdulillah mun gode wa Allah da Allah ya kama da janar Muhammadu Buhari. A da nan Benin kamar yanzu ba za ka ga kowa a hanya ba kowa ya gudu saboda tsoron barayi mhm. amma yanzu in kana saurare kana jin motoci ko ina suna yawo ba kowa ba ba wani wanda ke tsangwama ka sannan yanzu aka cikin wuta muke wuta sai rika take fanka saboda sanyi alhamdulillah mun gode mu Allah da zuwa Muhammadu Buhari saboda haka anan edo kuna kuna samun wuta kenan wuta yanzu kamar magana da muka ko ina wuta hasken wuta kuma kowa na walwala ba barayi ba kowa kowa na walwala lafiya kalau muke anan to ma da lamal mun gode ma da ali bari mu ci bayarsa a gurguje hello waya ba alaikum salamu ne ne kuna magana da suleiman sani sabon garin tulu karamar hukumar toro jihar bauchi malam suleiman me me ra'ayinka game da wannan kwanaki ɗari na mulkin bahari nan ne a gurguje to ni dai ne na mulkin bahari tsakanin da Allah duk abin da yake yi dai na ga abin kawai mulkin sa kawai ya yi mu don yi ban ga ma ina za a ce ma bahari ya ma yi kure ba baka ga me ba ban ga ta inda za a ce bahari ya kuskure ba a wannan mulkin da ya na kwana ɗari saboda mun fuskanci karnar da aida shekarun da yawa amma kusan kwana wannan ɗarin mun samu to da mun gode malam suleiman ita wannan waya ta kai ta ce ta karshe a yau to madalla to bari mu je wajen haruna mamman bako a birnin kwanin jihuriyar nijar domin jin mu na wasanni a takaice. kamar da aka saba a dukkan shekara a daidai wannan lokacin babban hutun 'yan makaranta a dukkan fadin jamhuriyar Nijar. 'Yan makarantar ne ke mamaye filayen wasanni daban-daban domin gudanar da wasanni wa junansu wanda ake kira da turnuwa da garin da vacance TGV. a nan garin birnin kwanni ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa guda goma ne suka haɗu a tjb ko turnuwa da grand Vacances da ake kira tjb metr isu illo kuma ƙungiyoyin guda goma an kakkasa su a rukunna guda biyu inda guda hudu za su fita a cire ɗaiɗaiɗai daga kowanne rukuni sannan guda takwas su je a wasan kwata final inda za a zube hudu hudu kuma su ta a wasan kusar na ƙarshe da ake ce ma semi final sai kuma da biyu su je su buga wasan karshe ko kuma final wasannin dai an so masu tura na 23 ga watan agusta kuma za su ɗauki tsawon wata guda ana kafsawa tsakanin 'yan makarantar da ke zaman hutu yanzu haka a nan garin birnin kwandi idan muka tsallaka kuma a ƙasashen turai club ɗin ƙasar faransa lyon shine ya saye ɗan wasan ƙwallon ƙafa da ke buga ma malaga ɗan ƙasar spain da ake ce ma sarji dardar ɗan shekaru 18 da haihuwa ya ya saka hannu a kwantaragin wanda zai share shekaru biyar yana buga ma club din na olympic ta lyon ta kasar faransa shi kuma dan kasar italiyan nan da ake ce ma sebastian giovinco saboda jin ciwon da ya yi ba zai samu damar buga ma kasarsa italiya ba a ranar uku ga watan satumba agogar da za ta yi da kasar malta a florence a kasar ta italiya a kasar portugal ko wani mataki ne kocin wannan kasar cewa da fernando santos ya doka na dakatar da cristiano Ronaldo wanda ya saka ƙwallo uku a raga a wasan da ƙasarsa Portugal ta yi a ranar Asabar ta gabata da ƙasar Armenia wanda aka tashi ci uku da biyu a ƙarƙashin nasarar ƙasar Portugal kuma ƙarƙashin ƙwallaye guda uku da shi Cristiano Ronaldo ya ci ma ƙasarsa. Wannan sanarwa hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Portugal ce ta hiddota kuma wannan dakatarwa ta shafi da ni mai saka ƙwallo a raga da kuma William Carvalho da Bernardo Silva duka masu buga a tsakiya wa tim ɗin ƙasar ta Portugal. Za mu kammala wannan labarin wasanni ne da wata dambarwa da ta kunno kai a arsenal a kasar ingila inda arsene bangar manaja kuma kocin tim din arsenal ya karyata cewar da daraktan club din lord harris ya yi na cewa club din arsenal yana da shakakkun kudade da su kai har wuri na gugar wuri miliyon 280 na euro kuma shi lord harris din ya ce club din na arsenal ya kamata ya amfani da waɗannan kudade domin sayan manya-manya 'yan wasa kamar irin karin Benzema na Real de Madrid, Sergio Aguero da su yaya Ture domin kyallawa a fagen wasanni na Ingila da kuma na kasashen Turai. Haruna Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin kasar. yanzu haka muna iya bakin kokarinmu domin ganin mun murkushe kungiyar isil ba wai ta mara wa sojojin da ke yaƙi da su baya ba a'a ta ganin mun kakkaɓe manya-manyan shugabanninta misali a cikin watan mayu abu sayab wanda jigo ne cikin wannan kungiyar mai ba ta kuɗi musamman wanda shine ke shugabantar haramtacciyar kasuwancin man da kungiyar ke yi an kashe shi a siriya yayin da aka kame matarsa umma sayab hawa kuma a ranar 18 ga watan agusta babban kwamandarta mafi girma na biyu farhil alhayali wanda aka fi sani da suna Hajj Mutaz shi ma an gama da shi a lokacin da sojojin Amurka suka kai wani hari ta sama a wani wuri kusa da Mosul. Kamar yadda mai magana da yawon hukumar ta tsaro net Price yake cewa ba shakka mutuwar alhayali zai matukar dama wa kungiyar ISIL lissafi musamman akan abin da ya shafi harkokinta na yau da kullum da ya shafi kuɗi harkokin sadarwa da sauransu. Hawa kuma a ranar 24 ga watan Agusta an rutsa da Junaid Hussaini wanda shine ke ɗaukar ɗawainiyar samun mun sojoji an dai kashe shi wannan ɗin taliki ne a wani harin da sojojin ƙasar amurka su kai a raƙa da ke siriya mai magana da yawon ma'aikatar tsaron amurka john kirby ya ce yayin da ƙungiyar ta isil ke kirarin cewa ita ce babban maƙiyar ƙasar iraki da siriya to sai dai kashe waɗannan mutane nata ya nuna cewa ba ta fi ƙarfin a durƙusar da ita ba har wa yau mutuwar waɗannan mutane nata ya ƙara nuna wa sarari cewa wannan shine hanyar da suka zaɓa na taƙaita rayuwarsu don haka idan abin da suka zaɓa kenan wannan kuma ya rage ruwansu kirby ya ci gaba da cewa akwai lokacin da ƙungiyar ta samu nasara ta da ƙarin kai har-hare amma fa ga duk wanda ke lura da abin da ke faruwa ga irin nasarorin da sojojin haɗin gwiwa da na cikin gida suka samu kan wannan ƙungiyar ya nuna cewa kullum ƙara komawa baya-baya abin nasu yake yi kama daga shugabanninsu zuwa kayayyakin yaƙinsu waɗanda waɗannan abubuwa ne da zai yi musu matuƙar wahala ganin sun sake maye su Ko kwanan nan ma'aikatar tsaron ta Pentagon ta bayyana babban nasara a kan ƙungiyar ta ISIL. Domin ko sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar Peter Cook ya ce kwanan nan Amurka ta cimma matsaya tsakaninta da ƙasar Turkiyya, wadda ta amince za ta ba da cikakken goyon bayanta ga sojojin haɗin gwiwa. Wannan yana nufin kenan Turkiyya za ta riƙa kaiwa ƙungiyar hari ta da haɗin gwiwan sojojin haɗin gwiwa. wanda wannan ba karamar nasara ba ce ya ce yanzu haka turkiyya ta amincewa sojojin da amurka ke wa jagoranci da ya amfani da sararin samaniyarta domin kai wannan kungiyar hari ya ce fatarsu ne, cewa su ci gaba dagula wa kungiyar lissafi har sai sun ga cewa sun batar da su a fannoni daban-daban sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Tuma da kuma shi ya kamu misalin karfe biyar saura minti uku ga labaran mata kai kafin mu tafi. To kun ji cewa mayakan Alshabab sun halaka dakarun haɗin gwiwa na ƙungiyar tarayyar Afirka goma sha tara a wani hari da suka kai a sansanin soji da ke kudancin Somalia a yau Talata. Bayanai har ila yau sun ce maharan sun yi garkuwa da wasu daga cikin sojojin. wani babban jami'in ƙasar ta somali ne ya gaya wa murya amurka adadin sojojin da aka kashe kana wani mazaunin yankin ya ce ya ga lokacin da aka shige da sojojin da aka yi garkuwan da su sai dai zuwa yanzu babu ƙarin bayani kan inda aka nufa da dakarun mayakan sun kai samaman ne da misalin karfe hudu da rabi na safiyar yau talata agogon somaliya a sansanin da ke janali a yankin shabele waɗanda suka shaida lamarin sun ce sun ga lokacin da mafi yawa daga cikin dakarun suka arce yayin da yan kungiyar ta alshabab ta kai harin wanda ya faru shekara guda bayan da dakarun amurka suka kashe tsohon shugaban kungiyar ahmed abdi godani to a gaishe kama moto jama'a abin da ya sauka kenan duka-duka a wannan lokaci a wannan shiri namu na dare wanda kuma shine shirinmu na kashe a wannan rana ta talata sai gobe da safe laraba kenan allah ya kan muna fatar bullo muku da shirinmu na farko da misalin karfe shida na safiyar gobe din mu biyo shi da shirinmu na biyu da misalin karfe 8 na gobe a madadin duka ma'anan sashen wasu mura amurka inda muke danuwa zuwa karfe biyar na la'asariya musamman shi mahmud lalu da kuma julie ladas gresham ta bada umarni ta da dukkan injiniyoyin mu ne ne ali musu kansa ne ke mana kyakkyawa fatar da sa tashi lafiya sai jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.